تعذيب Nishani. السلام عليكم ورحمة الله تعالى Shida, شدة قوة رمضان shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu dasa za mu ci gaba kan karatunmu na iyaye mata da muka saba gabatarwa a wannan gari mai albarkar gari kumu a kulokar gambancin gwamnati Najeriya. A yau insha Allah Ala za mu tashi akan wajibcin yin adalci tsakanin mata ga wanda yake da mata sama da ɗaya. Ita ma matar guda ɗaya ana so a mata adalci kada a ce ta. Ballantana mace biyu. Wannan kam sako ne za ku ɗauka ku kai wa mazajen duk wanda zai yi aure sama da mata guda ɗaya ya kamata ya zama ya shiga makaranta adalci kuma ya ci jarrabawa duk mai ƙara aure aure ƙarin aure halal ne ƙarin aure shari'a ne ba a hana mutum ya yi ba amma duk wanda zai yi da yawa abin da ke damun maza yau amma ba su da sha'awar shi adalci da yawa yau maza ba su san hadarin zalunci ba kuma ba su san hadarin ƙara aure ba tare da adalci ba rumun ƙara auren kawai suke gani amma ba sa tunani a kan hadarin zalunci da shiga hakkin wata ba ba san shi ba ko ba su ma damu da shi ba wani ma cewa yau matarsa ki je in ke kike ba da aljanna kake ba ne saboda ya yi kwari wajen cuta da zalunci ya zalunce ta yi mazara dole ne namiji ya yi adalci wa matansa wajen wato kwana kowa ya ba ta kwananta daidai da sa'ir uwarta ba a cewa uwar gida tun da ita ta dade ta yi kwari ta yi karfi ana tsoronta a ɗauki kwana mai yawa a bata kamar wanda ya zo ya raba kwana ya ba wa uwar gidansa kwana biyar ya ba wa amaryarsa kwana biyu da ta yi magana ya ce a'a ai na riga aurenta kuma tana da 'ya'ya da yawa kin ga wannan mijin bai je makaranta ba ba ilimi da aka yi magana aka takura su yake to shi kenan kwana biyu na uwar gida kwana biyu na ki kwana uku kuma na 'ya'yana wannan 'ya'yan nasa 'ya'yan uwar gida ne wai yanzu lalacewar maza ta kai ga har suna rabon kwana wa 'ya'yansu wanda babu wannan shi babu shi a shari'a dan kama ka raba masa kwanan ba za ka je ka kwana a gidan uwar gida saboda 'ya'yanta a dakin 'ya'yan kake kwana ne ai wannan shakiyanci da haka ya kamata maza su ji tsoron Allah sannan a ba su makwanci iri ɗaya inda hali inda iko kada a kai wata gida mai tsada wata kuma a bata gidan ƙasa da gidan talauci kada a kama wata gida babban wuri wata kuma a bata a tozantaccen wuri wuri wuri marar daraja kar a yi haka Allah sai ya tambaye ku kan yadda kuka ajiye matanku kuka nuna bambanci wannan ba daidai ba ne sai dai in abin da ya zo a larura ba yadda za a yi haka yanayin ya zo ba da niyya aka yi ba ke kuma suke haƙuri kada a kama wata babban gida wata kuma a kama wata ƙaramin gida wacce din ba wai don tafi ta tarin 'ya'ya ba ne kawai tsabar ra'ayi ne da son zuciya kar a yi haka dole ne namiji kamar yadda ya kwana a gidan uwar gida to ya je ya kwana a gidan amarya ya je kwana a gidan tsakiya ko da ku baya santa ko da yana jin haushinta ko da ƙazama ce kuma ko da tana al'ada ba inda aka ce don matarka tana al'ada ka ƙaurace mata ka kwana a gidanta sai dai in ita ta sahale maka ta baka dama ta ce ba damuwa tun da tana al'ada a koma ɗakin wanci amma in ba haka ba ko tana al'ada sai ka kwana a ɗakinta wasu mazan abin da ba sa ganewa wai sai su ɗauka kwana a gidan mace sai tana cikin tsarki kawai ai shi kwana a ɗakin mace ai matsayi ne ai kwana a ɗakin mace shi kwana a ɗakin mace ai daraja ne hakki ne ai ko ba ai wata alaƙa ba yau ka je juya ka ga mijinka a ɗakin ka yake kwanci ai da daɗi ‘ya'yanka su juya su ga ubansu yau a ɗakin mamansu ya kwana ai da daɗi amma kaura wa mace ba daɗi har ‘ya'ya ma yanzu suna ganewa yau ba babanmu bai kwana a mu ba yara ƙananan ganewa suke kuma bari gaya muku gaskiya yanzu yaran zamani ta kai ga su da kansu ma suke raba kwanakin iyayensu yaran gidan can sun san babanmu yau zai kwana nawa a can yaran wancan gidan ma sun san babansu zai kwana nawa a can da ake duk sun sani da aka in ma namiji ya yi zalunci ya iya koma ɗakin wance da kwana yaran gida ma suna ganewa shi a zalimi ne don haka kada ka bari ko dan matarka tana al'ada har yaran ka su gane ka kika koma ɗakin wance an tona mata asiri kenan al'ada take kowa duniya ma ta san cewa al'ada take ku kyautata wa matan ku ko da suna al'ada ku ci gaba da fana a ɗakunan su kai in ta kama ko haihuwa ma ta yi a ran ba ta rawan kwana in tana so in dai za ta kula a je a ba ta kwanakin ta biyu a koma can ko da ku ta haihu musamman ma yanzu matan zamani matan birni wasu za ga suna da yalwataccen wuri bangaren ta daban bangaren mijinta daban fi layi kawai da mace ta haihu sai a kaurace mata a gudu a rabu da ita amma fa in ita matar ita ta yadda ta aminta wannan babu komai in matar ita ta yadda ta ce mai gida koma can wurin babu damuwa tun da na haihu ni kan kaɗan daga ne sama kin sa akwai matan da su ma ba ma damu da mazan ba sai ta ce alhamdulillah ban dama baya nan na huta akwai wasu matan masu wannan ɗabi'a amma dai hakkin ku ne in kun ga dama ku sariyar in kun ga dama ku rike kayan ku dole ne namiji ya adalci tsakanin matansa akan waɗannan abubuwa sannan ya adalci tsakanin matansa wajen bayar da kyauta fil afa kada a ware wata a ba ta dubu ashirin wata kuma a ba ta dubu uku da ɗari biyar a ce ta aina ba ki da yawa a'a yadda ka ba wancan dubu ashirin haka ita ma za ka ba ta dubu ashirin duk namijin da ya ware wata mata ya ba ta kaya wata ya hana ta ya yi zalunci duk namijin da ya ware wata mata ya ba ta abinci wata kuma ya hana ta ya yi zalunci duk namijin da ya ɗauki wani abu ya miƙa wa wata ya hana wata ya yi zalunci kai ba ma ya hana ba ya yi fifiko ma a tsakaninsu ya yi zalunci ya kamata za su san da wannan kuma zaluncin nan sakamakonsa ba wuce yake kai mutum idan an ce ka yi zalunci ta wuce zai kai ka kakka bari neman kwaɗayin tsarin aure tsarin aure ya je kai ka wuce jihar nawa ya kamata ka kiyaye yau abinda mata suke kuka da shi kenan da yawa mazajensu ba sa iya musu adalci wajen al'afa wajen bayarwa sutura fa yanzu sai ya yi zalunci wani waccan a bata kuɗi da siyo atamfofi mai tsada sai dai kijin kishi yake tana yanka ya didduka da atamfofi masu bala'in tsada kuma ba yayan ce sai mata ba ba baban ce sai mata ba ba danginta ba wani ya sai mata ba mai gidan ne kewaya ya bata ke kuma ya barki da haƙuri ku ji tsoron Allah wanda zai shiga ɗaki ya dunkule wani abu ya ba wata mata ya ce ki shiru ki ce ni na baki ba daidai ba ne kuskure ne ku yi wa matan ku adalci idan ba ku yi haka ba kun saya wa kanku azabar Allah da wanda za su ware wata mace kullum idan za su yi tafiya da ita za su yi idan zai je kasar waje sai a ce wance kawo fasfonki za a biki biza kamar ita kaɗai ne matar alhali su hudu ne ko su uku ne ko su biyu ne akwai wanda shi ko magana ma ba a yi masa kawai amarya yake tafiya da ita amarya tana nan tana zantsara amarya tana nan ta rena hankalin mutane saboda miji ya nuna cewa ita ce matar aure sauran bayi ne wallahi zalunci ne abin da maza kuke yi ware wasu daga cikin matanku ya zama su ne kadai kuke tafiya tare da su alhali sauran kun rabu da su kun watsa kashinsu wannan kuskure ne ba daidai ba ne kuma wannan cin amanar aure ne daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo lalata zaman aure shine rashin adalci da maza suke yi tsakanin matansu har rashin adalci ya fito fili karara wallahi wani abin 'ya'ya ma sun gane ku ji yaro yana cewa wallahi babanmu azalimi ne wallahi yana cutar mamanmu wallahi yaron gida ko yarinya ta rika cewa ai mu babanmu tunda muka tashi uwar uwarmu yake muna ganin yadda yake wulakanta ta amma kishiyarta yana mutunta ta uwarmu ita ce bare uwarmu ita ce bata isa ba uwarmu ita yake wa tsawa mahaifiyarmu ita ce baya zuwa gidanta sai cikin dare mahaifiyarmu ita ce baya hira da ita mamanmu ita ce baya dariya da ita kowa ya ma gane wallahi wani namijin idan aka gaya maka zalincin da yake a gidansa idan ka gan shi a titi kai ka ce yara su masa jifan nan saboda azalimin mutum ne ba na wasa ba wasu matan kuma Allah ya ba su haƙuri akwai kaiwa zuciya nesa ba sa ainihin wato ta da hankalinsu sai su ta haƙuri sai sai ke dinga ta ba komai lokaci ne ba komai in yaran gida sun nuna damuwa sai a ce a kai ku rabu da shi ba komai ne rabu da shi mama ke wallahi ba za ki magana ba mu za mu masa magana sai ce a ka ku masa magana ku rabu da shi ba komai kai ba komai da Allah ku daina magana nan ba komai wasu mata masu haƙuri kenan an cuce ta an zalunce ta an shiga hakinta duka an yi mata amma wallahi ce a take ba komai ba komai abin da take faɗa kenan lillahi wa ilai rajo raji'un hasbunallahu ne ni'mal wakeel akwai wanda suke daukan kwanan wata masu ba wata kamar yaya yau ranar girkin ki ne wallahi sai dai ki jiyo shi yana buruntu a dakin amarya kamar bera ya tsallaka ya tafi me yasa haka kawai yarina ki me yasa haka kawai baya jin tsoron komai kuma an yi magana ce duk wanda za a gaya a gaya mai Allah ya kama lokacin da zaluncin wasu maza ta kai ga wallahi idan suka dawo gidansu sai dai su zaɓi matar da suka ga dama su yi kwana a ɗakin ta kawai al'umma ku sani wannan zalunci ne wannan cuta ne wannan shiga haƙƙi ne kuma Allah sai ya kama ku akan wannan shiga haƙƙi da kuke ɓangarori da dama idan ana gayyatar matarsa wani wurin taro sai da ce yake so kawai sai tura ta ba za a duba a wannan karan an gayyaci wannan gobe kuma a gayyaci wannan ba a'a ba za a duba wannan ba yasa duk matar da ta faɗa hannun miji a zalimi komin in naman kaza da talo-talo suke ci sai kin ganta tana bushe tana rame saboda kullum kwanan kuka take da bakin ci ta waye gari ta ga wulakanci yanzu a ta dan abin da ake sayowa fa a bakin titi namiji ba sai ya ware wata mata ina dakinta ta ne kullum dakinta ta an cika mata da kayan alatu sai mata madararta mai mai kauri da ɗan kayan shaye ta masu sanyi da waɗannan mutanen na bakin titi bankararrun nan masu zaƙin nan ai an gane su ko ko sai na faɗi sunansu to gero gali ba shi kenan ba baya iya adalci malamai suka ce duk namijin da ya auri mace sama da ɗaya ya yi zalunci ranar tashin alkiyama zai tashi wa shi buhuma irin ɓangaren jikinsa ya shanye mai skeleton za ku shi kamar mai shan inna duk wanda kuka ya tashi a kiyama ko gan shi a gefe yana cangalawa kamar mai shan inna to wanda ya yi aure ne bai yi adalci ba a tsakanin matansa inda abun babba ne wallahi abun yana da hadari Allah ya ba wa maza mu lada wato ikon adalci akwai wanda zai dauki wata matar sai ya kai ta wani gari kawai ya jefar da ita idan ya jefar da ita yana tare da wata matar matar da yake tare da ita inda yake aiki ba ta bari ya fita da zarar ya ce zai je gurin ɗaya matar me za ka je ka yi me za ka je ka yi kar sai ta hana shi shi kuma mai rauni ne ya sa da suka ce duk wanda karanta bai kai tseko ba duk wanda bai yi karfi ya isa ba kai ya ƙara aure don ku ba mamaki uwar gidansa ta hana shi sauke yake amaryarsa wallahi ya ɗauko jaka zai tafi ce ba za ka je ba ta je ce duk abin da za ta yi ba za ka je ba in ma kana so zan kira ta zazzage ta ki ta jira ko kuma ya je ya yi mata wata uku a can ya zo nan zai miki sati ɗaya daga kwana biyu ta fara damunsa da waya to shi kenan ka je ka tare a wajenta ai binta ma ba ta da lafiya ni wallahi tallahi ni ma ciwo ya dame ni ni tun da ka tafi ma wallahi ruwa aka daura mu sai ce ta waya ƙarya tana awar rashin lafiya na ƙarya kullum sai nake ga hada da kansa ni kan fa koma iyalai na ba su da lafiya wallahi ƙarya take a cikin ku fa akwai waɗanda halin su bai da kyau ko mata sai ce cikin irin ƙarya da wanda a cikin garin ma ake zaune da zarar mijinta ya koma ɗakin kishiyarta wace ce ta mai night call kiran waya da daddare ta ce mai gida ita ɗayar kenan ta ce mai gida ni ban gane ba kana wajen matan nan kwanan ka kaza kuma yanzu ba idan ka zo nan ɗaki na ba za a barka ni hira da kai ba waya a ban ɗaki waya a falo duk inda ka je tana maka waya ta ce wallahi ba zai yadda da wannan wulakancin da ake mun ba ba ki da ladabi ko ni za ki raina wa hankali ko to waya ma za ki hada ni ne da ni da mata na a'a ya kamata ka ji tsoron Allah yaya ranar girkinta lokacinta za ka rinka zuwa kana ɗauka kana doguwar waya kuma wallahi mugunta ne na matan zamani keta ya san ta san daidai lokacin da zai dan kwanta ya huta dare yayi kawai sai ne jirin tana su a waya sai ta girgiro mai labari ke kuma kina nan kin yawanka kina ta tagumi kina jiran su gama waya makircin mata yana da yawa makircin kishiya yana da yawa ko ta bugo masa da Allah a zo a kai mu unguwa a zo a kai su unguwa za ta je wuri kaza ita fa ba ta kirkirar zuwa unguwa in yana gidanta ba za ta ce a je unguwa ba sai ya tafi gidan kishiyarta sai ta kirkiri cewa za ta je unguwa shi kuma sai ya buga mota sai ya je ya dauke ta sai su yi awa hudu awa biyar ya dawo miki a gajiye ki ba ta abinci bai zai ce ba don da suka je unguwa suka dawo ta ajiye ta ce zauna ka ci abinci kafin ka fita haka ba mata suke yi yana wancan ɗakin sai ta kira shi zo ka ci abinci kafin ka tafi sai ya zo miki gidanki a ƙoshe abincinki ya zama na banza da zai ci ba wai tambaya nake suna yi ko ba sa yi ban ji ba suna yi ko ba sa yi yanzu wannan daidai ne kenan yan uwanku mata ne suke irin wannan dabi'ar ko to ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara duk matar da take da bakin ciki duk matar da take da hasada akan kishiya duk matar da take da kullata akan kishiya duk matar da take gaba da kishiya duk matar da take kulla sharri akan kishiya wallahi akwai asara babba a kanta kuma a ranar kiyama Allah bai zai iya ta ba iyaye na mata akwai abubuwan da ba a iya kama miji a kansa na adalci soyayya jin yana son ki a zuciyarsa wannan ba a iya kama namiji ba zai iya daidaita soyayyar mace biyu mace uku mace hudu wai ya zama wancan yana son ta ɗari bisa ɗari ke ma yana son ki ɗari bisa ɗari wancan ma ɗari bisa ba zai yi ba sai dai wata yana son ta ɗari bisa ɗari wata kuma yana son ta watakila saba'in da biyar bisa ɗari ita ta jawo saboda tsanama ce ba ta yawan wanka ba mamaki wancan kuma ma abin nata ma ya yi ƙasa ma hamsin bisa ɗari yake son ta ita kuma shegen masifa ne da ita da hantara waccan ka abun ma ya yi ƙasa talatin bisa ɗari ne ma ake sonta abu ya gama sauka wannan ta uku kenan me ya faru ba ta gama masa abinci da wuri ga ƙazanta ga kuma rena shi ba ta girmama shi waccan kan sha biyar ma bisa ɗari an kusa a sallame ta ba. sha biyar me ya faru ita kan ta tara duk ma gaba ɗaya ba wankan kirki in ta zo wurinsa ce tas ƙwarankwashin kanta barbata ta yi yawa ga shegen fita unguwa da yawo in san namiji baya son mace mai yawan yawo ga rashin girmama iyayensa ga rashin iya abinci in ta yi abinci haka yake allah allah ya ji almajiri yana bara sai ki da ana zo zo zo kawo kwanonka duk wacce ta yi abinci ta ga mai gida yana yawan kiran almajiri ayya baya shiwa ne baya cewa ya zama jangabo eh ya zama jangabo kun za akwai jangabo ai ko ai wani jangabo kamar eh in ya mata ku ba zai ciwu ba wallahi mata ina tausaya muku kuma ina jan kunnanku duk matar da ta zauna a gidanta ba ta iya abinci ba ta kashe kanta da kanta ba girman kai ki je ki koyi abinci ana mallakar miji saboda tsabar iya abinci kuma abincin nan ba kana ɗaya ba duk abin da kika girka mijinki ya kamata ya ci ya yi santi har ya da kwano amma duk matan da za ta zo ta yi wa mijinta abinci yana cokali ɗaya loma ɗaya biyu zai ce alhamdulillah wallahi wallahi wallahi wannan hamdalar ta Allah mai ba inda da ga ya hannu ya ce kawo roman wanke hannu a ya wanke ki ne gaba daya ai mai gida in yazo yana ci abinci ki malama ya ci ya ci ya ci kina gani yana neman kari ki ji kwano cokali yana buga yana buga ce kakakal kakakal kakakal an ni. ya karya kashi ya tsotse shi suna suna rikici da yara to abinci ya yi daɗi kenan ne, ya share shi yana cewa don Allah akwai ƙari amma yana ci kin ga da shi zancen ki ya ƙari saboda akwai wanda ba su da kulawa a cikin ku gaskiya idan za ta yi abinci ba ta ba da hankalinta in za ta yi abinci ba ta nuna tunaninta to wai yanzu idan mace ba ta iya sarrafa abu ba sai ba sai namiji tuwo ko mace za ta tuka maka ci wallahi akwai wani bawan Allah da ya gayyace mu gidansa ni dai da na gan shi sama da ƙasar na ce kai na tausaya wannan bawa Allah yana murna ya ga mu ba na zo mu je mu ci abinci a gida ni ma da dan kwaɗayi na na gina ci abinci a waje na dan tahoyi tunani na zan dan zan dan ja abubuwa wallahi ba zan faɗi sunansa ba ma amma ina gaya muku ni a na ya faru da muka je ya ci dan ai malam Nasa kana son tuwo na ce a kwarai ku ai ni kam tuwo shine number one ai da ya kawo mutu tuwon nan sai ga cokali na ce cokali kuma ni ba ba ɗauye ne ni ba tuwon nan sharbarsa nake da hannu ya ce a wannan malam da cokali za ka ce shi ya san me ya faru bilalari mu sai ya juye tuwon nan a faranti kamar koko ni kun san koko ko sai na ce ku nune kam haka ya juye shi a faranti ya ce malam bari kunna masa fanka haka saki banka fau fau fau ni dai ina jira da cokali na in na latsa sai ga ya laɗawo in na sa cokali sai ga ya matawo ni ta zube wa abuna daga ƙarshe ne ce kai malam bari dai ba zuba masa biya mu gani ya danna masa biya ina ganin mutumin nan haka yace sharban wai tuwo da cokali kamar yana shan fashe-fashe ni dai Allah ya sani na je tsinke yan nama haka na bi ta kan nama haka sai dan sa cokali in kewayo da dan nama sai dan kwasa haka da miya ina dan yin cokali ɗaya biyu da naga nama ya tsare ce alhamdulillah to ai gaskiya ne kuma yunwa nake ne har yau ina tuna wannan ya zo yana ta godiya ni ne gaskiya na kasa hakura na ce yanzu wane ko kuma nan haka tuwon ku yake ce a ah, kwarai ku ai ba ta ta iya tuwo ai malam shi gani shi gani yake yi to ya burge ni to kan da zai hana shi mata da wasarsa wallahi da na so zuga shi ce ƙara kishiya to kun ji rashin adalcin kuma an gama bayani an faɗi gaskiya kun ce a ah, to yanzu ya za a yi da ita a kyale shi ta tuka masa tuwo kamar koko saboda Allah tuwo a zuwa shi a kwanan a saka tuwo a kwanan sha da yawan haka wata kuma za ta zo ta yi abinci ta zabga magi wani shi take ta burge miji ta zuba magi wani ya ce wallahi matarsa idan ta zo zuba masa magi a aliya billahi azimu he ta cika dafin abin he ya yi tozo haka za ta zuba ta sa shi kuma tsabar rashin wayewa mai kwanci dan daddaka magin ma a waje ya zama gari ya bi miya a haka take zuba shi in ya sha zafi zai narke kana zabga loma sai dai ka ka tafi da rabin maki a gefen nan gaba ɗaya ka. ku gyara ni wallahi irin wannan karatun ba na son ina yin sa ina faɗa a duniya saboda kamar ni ina ga tonon asiri ne wallahi akwai matan da daidai da magi wallahi sai ka ji gudan magi bayani fa nake ba wai fa a gidana ne ake haka ba ba bayani ne nake muku yawwa kada wacce zai ce ni ba maki malamin da a gidansa ake masa in na zo gida a gida na ana ganin irin wannan karatu sai iyali ce dan Allah ka daina irin wannan bayani ce saboda me ba zan faɗi gaskiya ba to ai za a ɗauka a gidanka ne ake maka haka Na ce wani mara hankali ne zai ce a gidana ake mu ai ne kan kowa can gidana nan ba ɗaya ne a yi a <laughs> ah, oke to lamba biyu ne ko uku ko hudu ta idu wannan surutun na zan bari a gidana irin wannan ba daidai ba ne ai ni ba na wasa da abin shayi tafi ai dole in sakata wala zuba kudi na in ga kudi na a ƙasa ran da ban bada kudin kirki ba ni ma ina baya baya sai ki ina gayyatar yara ina wane zo wane zo mana zo mu ci abinci in kin ga ina kiran yara to ni na san ce nan da na bayar to zo mu haɗu mu cinye da daɗi ba daɗi mu rufa kan wasu iyaye na mata dan Allah ku koyi abinci ki iya kunu ki iya zonkorodo ki iya tsumi ki iya koko ki iya kunun aya wa ma adara ka ma kunun aya Allahu kunun aya Allah sarki wai me na kunun aya ne ka da bulatanci eh eh kunu aya ce ko <laughs> maza suna son kunun aya a gyara shi malama ya yi kamar madara a gyara shi idan miji yana son suga a dan samu in ba mai shan suga ba ne a yi masa shi farin na haka yana yalau yalau yalau ga maiko a sama abba malama ba magana in ya ciye ce sai a zo mai da shi a jog da dan kofuna haka a tsiyaya maka da dan sanyi haka in ka kurma sai ki jera ya shi ke abu ya yi daɗi duk ku iya wannan kin iya tuwon saman bita kin iya tuwon alkama kin iya tuwon masara idan dawa miji yake sha'awa wani lokacin ki kawo ta a tuka maka idan <clears throat> wannan gero yake so shi ma kin iya babu abincin da baki iya ba kin iya dambu kin iya kuskus kin iya tuwon acca kin iya tuwon kaza duk nau'in tuwo kala kala duk kin iya shinkafa kin iya jalof kin iya fried rice kin iya fara da mai kin iya wanda ake a dafa shinkafa fara amma a sa mata man gyada kiga ta fito wato tana kyalkyali kana ɗiba tana abin nan jarmiya ita ma kin iya kala-kala akwai mai ruwa-ruwa akwai wanda ta ƙone iya iya iya miyar ce ɗan kaɗan sai biyan bukata kin iya miyar kifi kin iya miyar kayan jiki kin iya miyar ainihin wato a kawo lake miyar miyar miyar ƙafa saniya kin iya dafa naman kai idan an ka miki kafafun kaji ma duk kin iya dafa su wallahi aibu ne gare ki a zo gidanki a gaba ki iya abinci ba ba ɗan siyasar da zai fito neman kujera bai iya siyasa ba ya za ki bari a kai ki gidan miji ba ki iya abinci ba to abin da yake cutar ku kenan ku koyi abinci ku iya don a mallaki miji da abinci Allah ya kan mahaifi na Allah ya masa rahama miji miji in nan kumo zaken gidanta idan in nan ta ta taho hutu da ce da nan in aka kawo mai abinci daga daga makota ko gidan yayansa sai mu gaba ya iya ci in ya dan taba kadan sai wanke hannu sai ta tagumi sai muka gane muka ce da ce da nan abincin da ake bashi ya jin daɗi yace gaskiya ne ainihin tun da inda ko mutum tafi abinci ba na jin daɗin sa da ta yi sati ne biyu sai ya ce a ɗauko masa matarsa kin ga wannan ai riba ne riba ne a ce mijinki in kin tafi yana damuwa a dawo da ke saboda abincinki Allah dan su gaba daya amma in kika bi kin fita unguwa yana Allah Allah kin fita bari ya je sayo abincin titi da jaki a tsari sannan bari in gaya muku alamar miji baya jin dadin abincinki kullum in ya zo dawowa to yana dawowa ne da mai yana dawowa da da leda a hannu wato wani abu da yake bada damuwa yau yawanci yanzu a garuruka akwai 'yan mata suna soya awara a ya san awara ko mai mota fa mai gida mutum da babbar rigarsa da mutuncinsa ya dawo daga kasuwa wallahi sai kiga ya yi fakin a bakin titi yana ce mai awara zuba mun na dubu biyu da ɗari biyar kin wannan ba na sha'awa ba ne wannan ba na sha'awa ba ne idan ya zo aka zuba mai awara nan sai ya zo ya zauna ke ga abincin cikin kawo wala ko buɗe abin da yi ba ya cika cikin da da'awar nan in kin ci sa'a ya mutun, jaki. ya ce kawo mun shayi tun da shayi karshen iya ai ai ruwan zafi ne ko ki ga namiji in mai hali ne sai ya je ce a bashi doya ki ga da daddare namiji ya ce doya da kwai ya kawo gida to tuwan ba abincin daren ba. baya jin daɗin abincin ne yana miki ya yana miki kara wani kuma daman naman kazansa zai siyo yana zuwa sai shiga ɗaki yana shiga sai ya ce mata dala zai shiga ban ɗaki sai ya tura sakata kin ga ya zubar da ke ya ce za shi ban ɗaki ashe kazansa yake banewa a tsakiyar ɗaki sai ya ci cinye ta tas sai ya fita ya ce wallahi na dan manto waya ta a mota sai ya fita da ledar da ya siyo kasan da kasusuwar ya jefa a shara sai da bikin ka abinci shi ka alhamdulillah yawanci na ne ya gayyace ni mun ci abinci kuna ta ɗaukar gaskanci ba ku sani ba ban ce kada a ce muku kasan dare ba ina goyon baya kuma ban ce in miji ya ga abin sha'awa kar ya siyo ba ina goyon baya amma in ya zama kullum kullum to ina tabbatar miki mai gidanki baya jin daɗin abincin ki ne haka kuke ko a wajen tsafta in kika ga mijinki yana yawan ɗauko hoton mata yana dubawa a wayar sai na caka kin ga wannan wallahi ta yi kyau wallahi adamta ya burge ni ɗan kwalinta ya burge ni yana nufin baki iya daura dan kwali ba yana nufin baki iya diresin saka kaya ba akwai mazaje masu yakana da ba cikin dabara zai gaya miki ko ki yana cewa da Allah wance irin wannan a tambar ta kai nawa ya ganta ne a jikin wata ta yi ɗinki design sai ku zuwa kike yi in an baki kuɗin dinki dubu ashirin dubu goma sha biyar sai ki je ki nemi na dubu uku ki kawai a ɗinka miki haka kin kashe kanki yaushe za ki sa wa miji ɗinkin dubu uku ya ji daɗi wacce da ta sa aka mata ɗinkin dubu ashirin tana tsayawa a gabansa kawai zai sai kalle da ƙasa da sama ta ɗauki hankalinsa ke ku kin je kin ɓoye kuɗinki kin zubar da mutuncinki ku yi haƙuri na san irin wani abuwa ba san su kuke yi ba Ba zan bar maganar nan haka kawai eh dan ƙara wani abu bari ƙara gaba to ai na ga tunda na fara magana ko bara ɗaya ba a yi ba saboda ana faɗan ku, ba so kuke yi ba Allah shiryar da ku ba da kamar ƙananan yaran ma da nake da su yan mirin-mirin masu Allahu akbar kuma an kore su ban gan su ba kin san su wanda na akwai faɗan gaskiya ko uwar su aka faɗi laifin ko uwar su sai ku ga ta sun yi kambara 'yan gaskiya da gaskiya sannan akwai a ƙur'ani ya ce walan tasfihu an na bainan nisa'i walau harastum Allah ce ba za ku iya daidaita tsakanin mata ba ko kun yi kwaɗayin haka daidaita soyayya ake nufi dole ne wani namiji ya ji ya fi son maccar ya ji ya fi son nero a kan talatu ba mamaki ya ji ya fi son binta kan dubu me yake faruwa Allahu alam wani lokacin mace ita take saya wa kanta soyayyar da miji yake mata tana da ladabi yana ƙara soyayya tana da tsafta yana ƙara soyayya tana da biyayya ga miji yana ƙara soyayya ta iya abinci <coughs> yana ƙara soyayya tana girmama iyayensa yana ƙara soyayya sannan tana matsowa kusa da shi yana ganin tana kula da shi yana ƙara soyayya to kin ga tun da kike da wannan sifofin to dole mijin zai je yana son ta sama da wannan watakila mai tsafta ce mai kula da jikinta ne waccan kuma ga ta dai an auro ta kullum in ya zo a turbuni haka aka zai zo tare da ita haka ta murkuɗa baki kamar na agwagwa baya jin daɗin ma'amala ya jin yana son ki in an kawo mai abinci baya iya ci da ya yi magana sai a mai da magana faɗa kun sa akwai matar da hira ma ba ta iya ba ana hira eh da ni kace ai ni wannan cin mutuncin wallahi ya ishe ni yace ke yanzu dan Allah ba a hira da ke a cikin ku akwai wanda ko na ba su iya ba kisa ina tausayin iyaye mata ku ta yara yan mata budurwa a gaban ku ba ku iya koya musu zaman aure ba sai dai ku ci sai musu wayoyi masu tsada ku ci sai musu a ga sai yayan birni ga su yayan manya ana ɗaukar su a mota a kai su makaranta an ɗauke su a mota an kai su unguwa an je gidan biki suna rike da manya manyan wayoyi sun sa kaya masu tsada sun yi kwalliya ga su da kyan halitta amma ba su da kyan zuciya uwarsu ba ta yi musu tarbiyya ba kin kirki ya'ya yan mata dirka dirka a gaban ki ana ta kashe miliyoyin kuɗi an tafi dubai an siyo gadaje an tafi turkey an siyo kayan aure an je saudiya an siyo duk an haɗa wa yarinya kayan aure goma da ɗari amma kuma ba a koya mata yaya ake mu'amala da miji ba ba ta san in miji ya fushi ya ake masa ba ba ta san miji yana ya nuna kaza ya ake masa ba ba ki koya masa ba ba ki koya mata ya ake magana da miji ba ita ta ɗauka yadda ake magana da tsawa haka ake magana da miji ba haka ba ne wallahi idan ba ku koya wa 'ya'yanku wannan ba za a yi ta kashe aurenku shi za za ka yi mamaki sai ka ji an ce ta aiwa ne ya auri yar minista ai kai wani fa yar gidan gwamna ya aura kai baban ta tsohon dan majalisa ne kai a ɗan gidan wani babban malami ya aura a ai sai ɗan gidan baban wani ɗan kasuwa ne baban ta ɗan kasuwa kai ka zo kayan da aka mata kai ka gidan da aka gina mata an gama komai an ɗauki hoto a duniya an je an yi biki an yanka cek an yi fati an yi duk yadda za a yi wata uku za ki bi ana raba su fada wata uku ya yi yawa za a raba su fada me yasa uwarta ta mata yan tiktok ce ita a tiktok take koyan abu yar facebook ne yar whatsapp ce yar rawa ce aure ta mutuwa ko yanzu nuna akwai kes ɗin da aka kawo mini wani ya je ya auri yarinya bai sani ba kawai ya ga wayarta ashe yar tiktok ne sai ta shiga ta cire hijabi ta kwalliya ta gyara kirjinta ta dauka ta taka eh, wallahi wallahi matar aure ya ganta yake subhanallah yace in wannan mata ta ne ya ganta sai na maza suna ta da ɗinta sai ki ce ki da wani ya ce very beautiful girl very nice sai tura mata alamar long matar aure ci amanar aure kin cuci mijinki kin shiga hakkinsa ba ki da tsoron Allah kina da aure kina shiga tiktok kina rawa kina cire hijabi kina nuna ke farace kina nuna ke mai kaza ne kina nuna halitta ki ke kadai ce mace mai halitta ke kadai ce bara an ce miki fari shi ne kyau ya zaki da yayanki in sun girma ba ku da haƙuri ba ku da tunanin nauyin Allah a kanku da nauyin shari'a a kanku ba dole auren ku ya mutu ba ko yar gidan waye waye mijin da zai yarda matarsa tana tallata kanta a cikin tiktok a cikin twitter a cikin kaza a cikin kafofin yada labaran nan tsirancin da wasu mata suke wallahi kamata a samu tsumagiya a zane su halin su bai da kyau kuma wai suna da aure kenan sai kidan yace, ai ne ya sake wance a gama zagin sa a ci mutuncin sa ba a tambayi me yayi sama bi ba wallahi tallahi akwai matan da wayoyin su yasa ake ake sakin su yayin ta kuma yazo daure mata gindi aikin banza mun baka ya baka mutunta ta ba ko shekara ba da auren nan ba ka ta kula wa yarinya ka matsanta mata ka yi mata kaza ka yi mata kaza ba dole ba ya matsanta mata tunda kun ba shi ya mara tarbiyya kun ga mata ku ji mu musulmi ne muna da addini duk soyayya da za a yi ba za a yi ta ta wuce gona da iri ta wuce shari'a ba kuma dole ki bi dokar Allah duk ado da kwalliya da wadata sai kin bi Allah ku zo ku ji sa iyayenku hawan jini an kashe miki kuɗi an je dubai an je china an je saudiya an je toki an je ƙasa kaza an je kaza an siyo miki kayan aure daga yin aure aure ya mutu ki bar uwarki tana hawan jini ana zagin ta kin zama bazawara wani mai mata biyu mai mata uku ya zo tsoho sa ubanki yana neman ki zai kari da ke kin baro can gidan saurayi da kika aura mugun halinki ya sa an kore ki ba ta son zuwa islamiyya ba ta son jin wa'azi wani ya ce wallahi da ta da ya kunna mata wa'azi sai su ce kaga da Allah kashe da Allah wannan malaman masu tsananin addini la kashe ka duba ba ashe yar duniya ya je auro wai ba a yi ne ni kam kuke zare min ido kam a'a in na yi bayani ya sai ku rinka taimaka ku ce na'am kun sama na yi ai Allah ya baku ikon janawa da haka namiji zai iya jin ya fi son wance akan wance amma a cikin zuciya kamar yadda idan kina da 'ya'ya uku hudu wataƙila za ki je kin fi son wani akan wani saboda a ya fi ladabi ya fi biyayya ya fi da'a kawai abin da ce sun ce da ku a ƙarshe kowace mata ita take sai wa kanta soyayyar mijinta a gidan mijinta kwada ki kula da shi ki masa hidima wani ya ce yanzu ni abin da yake damuna a cikin matana akwai wanda ta san kullum litinin da alhamis ina azumi don haka idan ina gidanta ba sai na tashe ta da daddare na ce taimun abincin tsohon yau alhamis ko yau litinin ba yace sai dai in ji ta karfe uku tana ƙuruntu a kicin. ta gama hada min abinci na kawai ta san irin nau'in abincin da nake so kawai sai dai in ji karfe hudu ana ɗan shafa kafa ta haka ana ana taɓa taba ni in na da ya ɗan da ya bude ido sai a ce sai a ce sai a masa sai a mai agogo sai a haka ba za ba a yi magana ba dan kar a takura mata sai a ce lokaci ya yi don Allah ku duba wannan tsohuwar har da fashewa da dariya ku me ga tsohuwa ga daya ir hizo kamar za ta tsuguna ah to ai haka ake yi ai ai ya fi kyauta ta miji yace ina jin daɗin sha'ani da ita yace ɗayar kuwa yace billahi alazim idan na zo ranar litinin zan yi azumi na rinka bugunta da daddare ta shi gani Ɗora min abun sabo to zan tashi dai sai ya da ta tashi haka zai yi ta bala'i in ya ci sa'a ta tashi masa biyar saura minti goma ta je ta ɗoro wayo na makara wallahi na makara a je a nemo masa taliyar indomi a kawo masa rabi a bushe rabi a kada. haka zai ci cikin sai kulle da tare wani lokacin ma haka zai haƙura ya sha ruwa kawai wallahi tallahi iyayena mata akwai mazajen da sai dai ka tashi a ɗakin ka ka ɗora shayi da kanka ba za ka tashi ba ita ba ta tashi haka in an zo buɗe baki kin san mijinki yana azumi din litinin alhamis kawai wai sai ta tafi gidan biki mijinki yana litinin alhamis kuma a gida yake shan ruwa in mijinki ya ce zai sha ruwa a gidanki ai ya mutum, ta ai amma wai sai ki tafi gidan biki wai an gayyace ki biki mijinki ya dawo tun da asali yana jiran ki yana waya kina can kina jiran shinkafa da wake ko kina jiran jollof rice da za a dafa muku a gidan biki ta yamma ko mai kida yana kida bai gama kida ba kin bar mai gidan ki yana zaman jira haka zai je ya tura yara su je su yi masa a auren bakin titi ko a je a sayo mai dibino ko ya zo ya fita masallaci bai buɗe baki ba ki dawo kina kin dawo kina kula ki kula ki kin bashi da yunwa yaya za a yi ki zauna lafiya da mai gidan ki? ai duk da kika fita mai gidanki yana gidanki gidan biki ne asibiti ne taro ne sai ki ce a'a wallahi mai gidana zai dawo bari ba zan koma akwai wasu mata masu kimma wallahi wata ɗaliba ta zo ta same mu wata a makarantar mu ta asabar da ladi ta ce malam ni mai gidana ma'aikaci ne yawanci asabar da ladi baya nan yana gari ta amma malam wani lokaci yana zuwa mun hutu ina neman makaranta ta yi min izini ba zan iya shigowa karfe tara ba sai karfe sha ɗaya wani malami ya kama fada da zai yi ba hajiya da zai yi wani shekara kai kaga tun da mayan bacci suna zuwa makarantar ai a wa Allah me damuwar ta ce malam miji na in ya zo ni ne matarsa kuma ya baro garin can shi kuma yana baccin safe idan na tashi tun karfe tara zai tashi ya rasa wa zai kawo mai shayi wa zai kawo mai abinci dole namiji malam in ya tashi daga bacci yana buƙatar matarsa kusa da shi saboda ɗauko kaza ɗauke kaza mai da kaza gyara kaza goge kaza i kaza ta ce kuma malam ya baro can garin aikinsa ya zo ya ɗan huta ni kuma na taho islamiyya ina neman ku uzuri idan ya tashi kamar karfe goma yake tashi in yi breakfast zuwa goma da rabi zan sa mai ruwan wanka sai wanka shi ma sha da yake fita sai mu fita tare da shi na ce an baki izini a sosai ma kuwa na ce hajji a yayin sha biyu ma kika nema saura minti talatin a kashi ni zai baki ba da damuwa daman makarantar mun sa ki zo ne don ki koyi ilimi ki kyautata wa mai amfanin islamiyyar da mace za ta zo ta cutar da mijinta na ce an baki dama da haka duk da aka ganta sha ɗaya ta zo to mai gidanta ya zo hutu daga wani gari sai da ta gyara shi ta kula da shi ta yi masa komai abin da yake so ya fita a mota ita ma ta fita wai ana gane karatun nan ko ba a gane gane to Allah ganar da mu sannan kuma akwai abin da ba za a iya kama miji ba da shi dangane da adalci shine alaka ta auratayya alaka ta auratayya sha'awa yake ta da ita shi shari'ar musulunci ba ta ce dole idan miji ya shiga ɗakin wance ya yi alakar aure da ita ke ma in yi zo girkin ɗakin ki dole dole fiya da ke ba ga dalilai kamar haka na farko dai kowace mace ana so ta yi abin da za ta tayar wa da mijinta sha'awa in ta iya ya rage gare ki je ki koya to wataƙila wacce ta fi ki ta fi ki dabaru ta fi ki ba ke idan mijinki ya zo da faɗa kike tariyarsa ko da fushi kike tariyarsa ko zai zo ma da kunwa ko zai zo cikin bacin rai ko yana zuwa kafin ya yi bacci ma ke matsaloli kike ta kawo masa sai shi zai wani sha'awar ki da aka bacci zai ke a ɗakin ki in ma kin bacci ya yi baccin abu na biyu akwai yanayi wataƙila zai iya yi wa tsautsayi ya sa ki ya zo ya karbi girkin ki kin karbi girki kuma ya shigo bai da lafiya yana da tsananin mura kun san mura tana kashe jikin namiji ta sa shi ta zubar da majina in ya sha maganin mura ya ta bacci da ƙarfe tashi asuba kin ga wannan yana da uzuri ba za a ce tashi tashi tashi tashi kaza kaza ba za a yi haka ba a'a ciwo yakan iya kama miji makara yakan iya makara yakan iya shiga wani yanayi don haka ya danganta ga sha'awarsa da ragabarsa amma shi ma namiji shari'a ba ta ce ya yi zalunci ya zama in yana ɗakin wacce yana alaƙa da ita wannan kuma in ta ido yana ɗaurace mata ba don zai shiga hakkinta zai cutar da ita to yaya mace za ta yi sai ta yi abin da ita kuma za ta sa mijinta sha'awa da karfashi kamar yadda wancan ita ma take yi amma kika zama mai fushi kika zama baki da ɗabi'a halin ki baya da kyau ga shegin ƙazanta ɗakin ki wari kamar an rufe jaba a ciki tsummo karanki yana ɗora kansa a filo ya ji kamar wata daddawa aka kulle sai dai ki jera ba ni ba ni yana zubar da yawo a gadonki a ƙazanta ƙazanta ƙazanta ya kashe ki hajiya toilet ɗinki baya ganuwa banɗakin ki baya ganuwa kitchen ɗinki baya ganuwa duk wannan abubuwan sukan sa namiji ya tsani mace ya ji ta fita a ransa saboda ba ta da kulawa da aka kada ku kama namiji saboda wannan Ya ce fa ya zalika la Ba baya iya mallakan wannan idan namiji zai yi tafiya fa in safara wa arada istishaba ihdahunna aqra'a bainahunna mala yace idan namiji ya yi tafiya yana so ɗaya daga cikin matansa ta raka shi zai je aikin hajji yana so wata ta raka shi zai je umra yana so wata ta raka shi zai tafi ingila yana so wata ta raka shi zai je ƙasar kaza to sai yayi ƙuri'a a tsakanin yaya ake ƙuri'a sai ce dudu taho kande zo mero ke ma zo yalwa ke ma zo ya hada su guda ce to ina so zan yi tafiya kuma ina son zan ɗauki ɗaya a cikin ku mu tafi tsakani da Allah kowa za ta miƙe wuya ta je ita take so sai ya rubuta ƙura'a sai sa tafiya guda ɗaya sai sa zaman gida zaman gida zaman gida guda uku a cikin takardu sai ya murkushe takardun nan ya dunkule su ya haka ya karkada ya karkada ya karkada Allah ba da mai rabo Allah ba da mai rabo Allah ba da mai rabo ya karkada ya karkada ya karkada ya karkada ko ba gane bane ba sai sai haka sai ya waka sai ce kowa ta ɗauka kowa za ta sa hannu bismillah tana hudewa zaman gida take da jira haka bismillah ta buɗe zaman gida gida za ke zauna hajiya za a ci tumari ke da bismillah ita ma zaman gida wacce kuma tana buɗe sai ta ga tafiya ciya ah. ta ci ƙuri'a to yanzu a nan kun ga adalci kenan yanzu da wa zai tafi hajji kawai ana gama wannan ƙuri'a sai ya ce hajiya kawo fasfot ɗinki ba ki da fasfot zo ki shiga mota in kai ki ofishin immigration a buga miki fasfot Allah ya ce ke ta a je a mata a mata dukkan sayayyar da za a an za a tafiya su je aikin umara suna zagayawa suna biyu suna labbai Allahumma labbai ya kalle ta yace labbai Allahumma labbai ita ma ce bai gida labbaika labbai ta. ba Allah ne ba ta ba Allah ne ba ta su gama dawatan su su koma su dan shiga shaguna su sayayya a Saudiya kai malama abin dadin ya isa ki ga mace da miji mace da mijinta a Saudiya labarin ba ba zan iya faɗansa ba ƙuri'ar tafi ta bata yawwa an gama to baɗi ma zai sake tafiya ya za a yi wacce aka yi ƙuri'an nan da ita ta ce ke ta ji ki shiga ɗaki kin cire banki ita bita bita bita saura uku su ma sai a yi musu haka a rubuta tafiya zaman gida ya ta kaɗa Allah ba ta bai rabo Allah ba ta bai rabo Allah ba ta bai rabo ina wadana gajiya sai a watsa duk wacce ta ɗauki tafiya sai a ce shirya mu tafi to haka zai yi ta yi in zai tafi duk inda zai je sai kura wanda Allah ya ba ta nasara shi kenan yanzu idan miji yayi wannan za a fushi da shi yanzu za a haɗa wanda zai zo ya ce kawai ke kawo fasfo ki ko kuma kuna kallon sai ce ci mutuncin ki kai magana wallahi yanzu za a kwatanta da wannan a zalimin miji ne wannan mutunci ne to shi ne aka ce a tsara a bayyana kunna ya yi ƙura a tsakaninsu fa ayyatu hunna kharaja samuwa kharaja biya ma'ahu duk matar da rabon ya fito ya fita tare da ita kar ya yi jinkiri kawai ya wuce tare da ita a tafi Allah ya mana afuwa to wannan shine iya dan abin da zan yi muku bayani gare da adalci a cikin zaman aure kun ga an taba can an taba can muna fatan mazan mu Allah ya ba su iko yi muku adalci ke kuma ki yi kokarin yaya zaki mallaki mijinki ba da zuwa gidan moka ko da wani abu ba a'a? hidima ana mallakar miji da hidima ana mallakar miji da haƙuri ana mallakar miji da iya abinci ana mallakar miji da sakin fuska da iya murmushi da dariya ana mallakar miji da gyaran jiki ana mallakar miji da gyara masa makwancinsa da gyara masa mazauninsa da kula masa da 'ya'yansa ana mallakar miji da idan ya yi fushi sai ke kuma ki zo ki ƙoƙarin ki kwantar mai da hankali ki zo ki nuna cewa 'Dan allah ni ko yau wa ya maka ko da shi ne bai da gaskiya ban ya zo ba ki labari ya je ya zo miki rai a ɓace. shi ne mai tamkar shi gaskiya ki ce kai an ce dai haƙuri mutane ba su da kirki da kika ce mutane ba su da kirki kina nufin shi ne mai da kirkin ai amma kin gaba ki nuna shi ba ka yi haƙuri haka rayuwa take mai gida ba komai dan Allah ya wuce ni na ga kata da hankalin ka da Allah ka ci abinci ka samu kai bacin ka ga ruwan shayi ka sha me kake so in dafa maka ko fita ma za mu yi ne zo mu fita mu je wuri kaza ni raka ni ma wuri kaza ki dan dauke musu kewa to sai ki ga yana kin me da shi kamar jariri a hannun ki rayuwa ta fi daɗi wallahi ko ku kambara ko kai ku kambara dai Allahu akbar Allah kan mai girma ne abin da na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tantaba an ce ina neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh